واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون ya kai wannan manzo ka tambayi Yahudu kana mai tuna musu da uƙubar da Allah ya yi wa magabatansu dangane da kistar alƙaryar da ta kasance kusa da kogi yayin da suka ƙetare iyakokin Allah na yin kamun kifi a ranar Asabar bayan an hana su yayin da Allah ya jarrabe su kifaye suka zama suna zuwa saman kogin ranar Asabar a sauran kwanakin kuma ba sa zuwa Allah ya jarabce su da hakan ne saboda fitar su daga da'a da aikata sabo sai suka yi dabara wajen kamun kifin suka rika kafa komarsu suna haƙa rami sai kifaye su shiga ranar Asabar idan Lahadi ta zo sai su kame su su cinye.